الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mari to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta waqsir awish min fa thulathiyin u'il عينا وضم جاك بوع فاحتمل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد في اللفظ مفعول به yanzu muna magana kan annaibu anil fa'il satin da ya wuce mun yi bayani kan fi'ili idan ya kasance sulati ko kuma ya kasance mudari'i ko kuma ya kasance sulati ne wanda aka fara shi da ta'un ko ya kasance sulafi ne wanda aka fara shi da alifun taib yau karatun da za mu yi insha Allahu, idan fi'ili ya kasance sulafi ne mu'tallul ayin, wanda ainihin ɗinsa ke da illa misali kamar shi ne muke cewa mai kina, ajwaf yawa idan fi'ili ya kasance ajwaf ne misali a cikinsa akwai luggogi guda uku misali kamar ƙala. idan za mu mai da shi mabni majhul ya kamata mu ce Ƙila. akwai al kasrul kasra tsantsa ka ce ƙila sannan akwai ad bahtan damma khalis ka ce ƙula. Ƙula, muna fahimta yi sannan kuma akwai ishmam ishmam hali ne bayan kasri wa don? ka ce ƙwila. yani ba don ma ba ba kusan cikin akwai ishman mai eh a cikin kira na yawa to haka kaman ba'a kana iya ce bi'a kana iya ce bu'a kana iya ce wi'a muna fahimta yi to shine malam ke ce mana nan waksir kai kasra a wish mim ko kai ishmami fa wato fa'un na fi'ili sulasiyin wanda yake sulasi ne o illa ainan wanda ainun dinsa ta zo da harfur illa muna fahimta wa dammun ja sannan ka wa jimun damma misali kaman ja'a kana iya cewa ju'a ko kuma ka ce ji'a kabu'a kamar yadda za ka ce ju'a kana iya cewa bu'a yawa fahtumit wato waɗannan huskoki sun ɗauki haka waksir kai kasra a wishmin ko kai ishmami fa fa'un ɗin sulafiyin fi'ili sulafi o illa ainan wanda ainun ɗinsa ta zo da harful illa wa dammun ja Ka yi wa jimun damma ma'ana kasan kun gana ya ce waksir mun ce akwai lugar guda nawa nan sai ce a wishmin an samu guda nawa kenan to ta uku sai ce wa dammun ja cikon na ukun shine ka yi wa jimun damma muna fahimta yi ka bu'a kaman bu'a bi'a bu'a fahtumil fuskokin nan guda ku duka yana dauka muna fahimta yi five har yanzu muna magana kan ajiwaf? Ajiwaf. idan ya kasance wawi ne kaman qala ko ya kasance ya'i kaman ba'a akan yi akasi in zaka ce in ka hada shi da damirul muttasil kaman ba'a ya zaka ce ƙala qala zaka ce qultu to wawi ahalatul bina lil majhul sai ka mashi kasra ya'i ahalatul bina lil majhul sai ka mashi damma misali kaman qultu nace in zaka ce an gaya mani sai ka ce qiltu sai ka mashi da kasra bi'tu ni ne na saida an saida mana an saida mani zaka ce bu'tu da kasra na da damma boto ana fahimta wannan magana so idan aka samu labasi yani aka samu rudani ta yadda yake harafin da ya kamata ya koma mabniyun lil misali kamar sama sama zaka ce sumtu da sinun sumtu la'abda to yani sama ya sumu as-sawm bisin muna fahimta yani asalinsa ka ce sumtu amma halatul bina za ka ce yaya simtu to akwai lugat inda wato su sukan ce simtu wasu kuma su ce sumtu yani misali asalinta a halatul al'ilm in ya kasance ma'alum ne za ka ce sumtu in ya kasance majhul ne za ka ce to wasu kuma su a wurinsu akasi ne muna fahimta to idan aka samu irin wannan kalman wacce ta zo da rudani misali ga yadda yake amma a wurin wasu haka ne to sai ka rabu da ita ka ɗauki wanda ya shahara yani wanda ya shahara shine yani wanda ya shahara shine muka ce in ajiyo bai kasance wawi yuksaru awwaluhu fi halatil bina wa in kana ya'iyan yudammu awwaluhu fi halatil bina sai ka dauke shi don shine fi shahara muna fahimta idan fi'il ya kasance mudha'af an san mudha'af ai kaman shadda madda khaffa afa, irin waɗannan to irin hukuncin da kai wa ajwab na lughat din nan guda uku shi ma haka zaka masa misali kaman kaffa kana iya cewa kiffa kana iya cewa kuffa kana iya cewa kuma kwifa yani ba ban ma ba kasra ba muna fahimta shine ne cewa wa in bi shaklin idan ya kasance akan wasali na kalima kaifa lafsun aka ji tsoron haɗewa tsakanin ma'alum da majhud yushtana to a bar wannan kalma ka dauki abin da ya fice ka wurin malamai wa mali ba irin hukuncin da kaiwa wa ba'a ya muka ce a cikin ba'a akwai lugat nawa tayyib qad yura li nahwi haq irin wannan hukunci na ba'a ana iya daukan wannan hukunci a yi wa habba ma'ana habba shine fi'lun sulasi mudha'af kace kace hibba hubba hubba eh hibba eh muna fahimta tayyib har yanzu muna magana kan ajwa idan ko da yake za mu shiga mazid in wazani ya kasance ifta'ala ko in fa'ala ifta'ala ko in fa'ala wannan sulasi ne amma mazid ne da harfi mala irin hukuncin da ka ba ba annan to harafin da ke biye wa ainun kai tsaye harafin da ke biye wa ainun kai tsaye shi ma kana iya bashi hukunce hukunce guda uku مثالي كما اختار اصل انت يعني ايه الكلمه اصل الماضي صح اختار ايه اه ايه خارا اصل انت كده خارا سياك اقرا همزه اقرا تاو ايه مثالي انقاد اصل انت يعني ايه قاد طيب ان كما يدي شيء اصل الكلمه اصل انت قواد مرة فهمتها؟ طيب don haka kaga qaf anan ita ce za ta tsaya a matsayin ne fa'ul kalima ko five wannan alif ita ce me ainul ka so in muka yi ziyada muka ce in qada in qada muna fahimta ina ainul anan alif ita ce ita ce abin ga haka idan muka ce misali ikhtara alif ko hukuncin da ka baiwa ba'a da habba za ka ba wannan wuri don haka kada ya cewa ukhtiya eh kana iya cewa ukhtura muna fahimta ai kana iya cewa oh ukhtiya yani lokacin nan guda uku da kai a can nan ma kana yin su mun fahimci magana nan malam ya ce wa mali fa ba'a irin hukuncin da ka bai wa fa'un ta ba'a wani hukunci ka bai wa fa'un talaf lughat lima la'ainu tali abin da ke biye wa ainun abin da ke biye wa ainun fiktara a cikin wazani irin na ifta'ala wanqada da in abin da ke biye wa ainun kai tsaye wa shibhin da abin da ya kama da waɗannan wazunoni guda biyu yanjali irin wancan hukunci yana bayyana a cikinsu malamai muna fahimta ba? <laughs> five to abin da ke kasancewa na'ibul fa'il abu ne guda uku ko dai ya kasance jarar majo ko zab ko almazda misali kamar al yom mene menene shi zab kana cewa sira sai ka ce yaya yawmul jumu'ati kaga yawmu ana ya zama mai na'ibul fa'il kana iya cewa misali duriba darbun shadidun darbun menene mazdar bai wa dan sana na'ibul fa'il ko kana ce marartu ko morra bi zaidin ina na'ibul fa'il yar majo don haka ukun nan suke iya kasancewa na'ibul fa'il zarf a ah, mazdar jarar majrur muna fahimta fa'id shine malam ke cewa wa qabilun an sashe ne na'ibul fa'il ya zamo min zarfin daga zarf au min masdarin ko daga masdar aw harfi jarri ko harfi na jarri Biniya batin ya kasance shine na'ibi na fa'il hari su suka fi cancantan zama haka guda uku nan to amma shi kamar masdar da kuma zar sun ce sharadin sa labudda an yakuna mukhtassa ma'ana mukhtass an yakuna mudafan wa mudafan ilay aw an yakuna na'atan wa man'uda idan kaji an ce mukhtass ma'ana ko ya kasance mudaf da mudaf ilay ko ya kasance na'at da man'ud dan ka duba nan mun ce sira yawmul jumu'ati muktas ne saboda mudaf ne wannan da mudaf ilai duriba darbun kuka ce shadid muktas ne saboda mal'ud ne da da muktas eh sa muna fahimta ai طيب idan muka samu jarar majrur muqaddari mun ma samu zaf. muqaddari muka samu mazdar to a cikin su malam wanda zai kasance annaibu anil fa'il shine maqulun bihi saboda kun san dama mun ce naibul fa'il shine wani maqulun bihi ne asalinsa wanda ke zuwa ya zauna madadin fa'il bayan an share waye fa'il ne don haka in aka same su a ciki misali muqaddari a same su to wanda ya fi cancanta ya kasance naibul fa'il shine maqulun bihi misali kamar ka ce ba fi dari zai ya wasalin zai zai zama dore ba Zai ko ya wani aibul fa'al kenan to kun ga saboda asalin ta shine mene maqulun bi to haka ya kamata amma wurin kufa suka ce a mu duk wanda ya tsalle gaba ta kawai shine naibul fa'il don haka a wurin sai ka ce duriba ba fi dari zaidan kawai shine kawai dan haka fi da auren su fi mahalli raf'in naib fa'il wancan maf'ulun bihi su auren su me ya hujja ko suka ce li yujza qauman bima kanu yaksibun ko sa amma mukan ce li yujza qauman bima kanu eh to akwai riwaya kuma li yujza qaumun eh, li yujza qauman bima kanu yaksibun da haka suka ce bai makani kana yaksibun anan shine nayi bu anil fayil ga kuma wannan ya gabata maqulun biyu ne amma kuma shi bai kasance nayi bul fa'il din ba don haka ko fasara da kuke cewa wai dole ne in suka hadu ya kasance biyu shi ne na yi anil fayil wannan magana ce tun daga nasi mun samu amma an mai musu da raddi akan wannan magana don haka zance mafi inganci shi maqulun biyu din nan dai shi ne bul fayil muna fahimta ai mali ce wala ya nubo ba'du hadi in wujid ba'du hadi la ya nubo wasu daga cikin waɗannan da muka ambato ba su kasancewa na'ibul fa'il wanne ne muka ambato zar jar majo ba su kasancewa na'ibul fa'il fil lafzi a cikin lafazi in wujid maf'ulun bihi in aka samu maf'ulun bihi ba za su kasance na'ibai ba wa qad yarid amma da karanci kan iya zuwa a wurin ne shiga su tamrid in ji malaman hadisi eh ila eh ya yanci ya ne ko mai dai to wannan na ga shine karatu insha Allah wa alaikum salam eh yani kufa sun kama hujja da wannan ai ka san asalin magana li yajziya qauman bima kanu yaksubun sai aka ce an samu riwaya wacce ke cewa li yujza qauman bima kanu kaga yujza nan ya kasance menene mabni lil ma'lum yawa mabni lil ma'ko ko mabni lil maf'ul eh mabni lil maf'ul yani maf'ul shine majhul eh eh ana ce mabni lil majhul yani mabni lil maf'ul eh yani an gina shi dan maf'uli don shi ana ce da shi shine fi'ilun lam yusamma fa'ilu don haka dan me aka kawo shi dan maf'ulun bai sai ce mabniul lil maf'ul an gina shi dan maf'ul eh ai magawa ba aka wakalla ai bai hakuri tida kana fahimta ai me yuji za nan mabni ne lil majhul don haka ma kanu yaksibun shine a wurin fi mahalli raf naibul fa'il kauman shine maf'ulun bai a wurin kufa eh a wurin kufa amma mu a wurin mu mun ce dole an aka samu maf'ulun bihi Shi ne bi an yakuna na'ib al ba wani abu ba na'am wani tujza kullu nafsin ta haka abu ya bayyana eh kullu din shine na'ib al-fa'il eh na ba na'am yuktaru إيه، ينقاد كون نسو اختار بكنا شيء يختار هو دوزا تجا عليهم اي دوكا تجا اختار يختار انقاد ينقاد اصلا سكينه تو وجعله من مضارع منفتحه كينتحي المقول فيه ينتحى يعني وانشان قائدة سمضارع إذا راكي أبلاي أنا something applicable ذاك أكوشي أشان يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر خلاص اختار يختار يختار انقاد ينقاد ينقاد ايه shi bai da wani big deal a wuri eh na eh na eh duk dai wato abinda malaman tauhidi ke cewa tahsilul hasil yani mun nufi lagos kai ka bi ta makuwa wancan yayi ta abuja duk dai ne zam to shine yawa malan yusamma fa'ilu wanda ba cewa fa'il ɗinsa ba ni kuma na ce annaibu anil fa'il wanda ya tsaya madadin fa'il to fa'il ɗin da ba a sanya ba don haka shi na ce da'i <laughs> eh eh eh kwarai eh, da gaske kwarai da gaske ai hukuncin da ka baiwa ba'a shi za ka ba duk abin da zalal ifka'ala da infa'ala ukhti ukhtira ukhtura ukhtira ثلاث لغات اختورة Uktira. eh zai dauka eh ai misali yanzu kamar ka zo mu cika ce ne uktura uktura hu ra'isa a ce uktura ko uktira a ah, uktura ma zai dauka eh, me yasa sai ka ka kotin akwai wuce <laughs> na eh eh kwarai ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na iktara yani mutawari ka fahimta yani as a result of wani abu shi kuma ya biyo baya kara dangashin kansa amma iktara zaɓi ne sakamakon wani abu da ya biyo baya yawa shine mutawa na eh amma biyu yake zuwa shi mudari eh kare da gaske na'am eh yawa kiyaye game da abubuwan da yake wahala a harshe eh cewa a cikin ko irin wasu kalmomi ke irin al-i'lazin eh a duka al-alif wannan na bai ga cikin abubuwan nan eh, eh. nan ga shi ta amma kuma jiza ta eh kamar eh da eh kamar yayin ko kuma ba da amma kuma ta eh, saboda an samu baka ji an ce an karanta waqi waqila يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيضا أنكر أنت شيء سكي سكي إجازة نعم ايه انقاد اه افلسه انقاد ne eh akwai i'lal aure eh inqala kaman qala ne افلسه قوالا alaikum salam na idan mana asalin kalmar wawu ne misali kullum eh. yana yana da kamar qala eh. asalin qawla sai wawu eh. nan qadi asalin wawu ne kuma ne da wawu da yana iya faruwa ka eh in qala aka nasa alqaus in qiyad ka fahimta ai so don haka yani aka a ila shi kace ila wanda zamu dauka nan gaban insha Allah al ibdal wal ila Duk in ta dawo abin da ya dawo da ita dan ta yi munasaba da harafin da ke kusa da ita in ga an dauke ta don ba ta mula'ama da harafin da ke kusa da ita

yanzu na tambaye shi eh a aina ah, ai ma bi shine ma asali ai dole ba yadda za a ka iya gane mudari eh eh ajwab ne yawa qawala

qada eh yaqudu eh alqiyada eh haka za ka ɗauki masdar tun shi ne arli duk da dai matsala ce khilafiyya shin masdar shine asalin kalima ko ko a'a fi'ili shine asalin kalima ka fahimta to kai a nan abin da zai zai sabin purpose ɗinka shine masdar ƙwarai da gaske na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك